Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 6 ga watan nuwamba na shekarar 2019 A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an kwana-kwana sun samu nasarar kashe wata mummunar gobara da ta tashi a wata kasuwa da ke cikin birnin Legas. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani taron matasa kiristoci da aka yi a birnin tarayya Abuja inda suka tattauna akan muhimmancin yin haƙuri da juna da kuma zaman lafiya a Najeriya. Yau muna son mu ji daga gare ku shin wani kira za ku yi ga masu ɗaukar doka a hannunsu idan wani abu ya faru. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. shugaban kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar wakilai dan democrat ya ce daga mako mai zuwa kai tsaye amurkawa za su saurari masu gabatar da shaida a binciken tsige shugaban amurka donald trump sanarwa da adam shif ya fitar na cewa kwamitin zai saurari bahasi a bainin jama'a daga bill taylor babban jami'in diplomasiyan amurka a ukraine da kuma karamin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent a ranar laraba mai zuwa a bahasi da ya bayar a cikin sirri na binciken tsige shugaban kasar taylor ya ce an faɗa masa cewa fadar white house ta ce za ta sake taimakon soji ga ukraine inda ukraine din ta fito karara ta yi alkawarin gudanar da binciken abokan hamayyar siyasa na trump za a fitar da bayanan taylor a rubuce da yammacin yau in ji chief chief ya ce kwamitin majalisar zai saurari bahasin tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine Mary yovanovich a ranar juma'a ita ma ta ce an buƙaci ta fitar da wani saƙon twitter ta bayyana goyon bayanta ga shugaba donald trump inda tana so ta ci gaba da riƙe mukamunta a cewar bayananta da aka ɗauka a rubuce yayin da take ba da bahasi a cikin sirri a gaban 'yan majalisa a ranar litinin masu wuka da kura a amurka sun ba shugaban amurka donald trump mamaki da sakamakon zaɓe mabambanta a jiya talata abokinsa na republican ya lashe zaben gwamna a jihar mississippi yayin da wani abokinsa kuma ke huskantar shan kayi a zaben gwamna da aka yi wato wanda ya zama kankankan a jihar kentucky kana abokan adawarsa na democrat kuma suka samu gagarumin rinjayi a majalisun jihar virginia a karon farko bayan shekaru 25 Trump ya yi wa laftana wato gwamna Hatate Reeves gangami a makon da ya gabata a Mississippi wani dan gani kashe ni donald trump kafin nasarar da ya yi sannan wani abokinsa wato ya sha kayi ne a wato ya kada abokin karawansa na democrat ne anthony janar na jihar jim hood amma kuma wani babban abokin donald trump din da ke takarar gwamnan kentucky gwamna matt bevin shi kuma ya ga wato yana gab da shan kayi hannun wato da karamin rata a hannun wani dan attorney general na democrat duk da gangami da trump ya yi wa bevin din kafin zaben. a wani sakon twitter trump ya kira masu kada kuri'a a yankin tsakiyar atlantic su ba wato republican kuri'unsu ta ci gaba da samun rinjaye a majalisun jihar virginia amma gwamna ralph northam da yake wato da yake da ragowar shekaru biyu a kan mulki ya sa jam'iyyarsa ta samu kuri'u masu kujeru masu yawa a majalisun jihar waɗannan sakamakon da ya ka iya zama wa trump kalubale a zaɓe mai zuwa na shekarar 2020 duk da cewar bai yi takara a zaɓen na jiya talata ba amma manufofinsa da kuma ayyuka da ya yi shekaru uku a fadar white house sun yi tasiri a wannan zaɓen ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata a kawar da masu safarar miyagun kwayoyin 'yan kasar mexico a ban kasa bayan zargin 'yan wata wato bayan zargin 'yan wata kungiyar 'yan banga sun hallaka matan amurka guda tara da wasu ƙananan yara arewacin mexico masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne suka auna mutanen wadda suke cikin mota kira suv a matsayin abokan gabansu na wata kungiya wadda su ma suke harkar miyagun kwayoyin a cewar jami'ai trump ya faɗa a cikin wani sakon twitter cewa in dai mexico tana buƙatar taimako wurin kakkaɓe waɗannan dodannin to amurka a shirye take ta ba da gudunmuwanta kuma ta shirya ta shiga cikin wannan batu dumu-dumu kuma za a ga aiki da cikawa in ji trump trump dai ya ba da tayi ne na yin aiki tare da masu harkan wato yaƙi da masu harkan miyagun ƙwayoyin sai dai shugaban mexico andre manuel lopez obrado ya yi fatali da wannan shawara yana mai cewa a baya gwamnatin mexico ta yi amfani da karfin soji wurin wannan yaƙi amma kuma ba a yi nasara ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya. Jami'an kwana-kwana sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a babbar kasuwar Balogun da ke birnin Legas bayan ta shafa sa'o'i 24 tana ci. Wannan gobara dai ta yi sanadiyar mutuwar wani ɗan sanda. Gwamnan jihar ya kai ziyara wurin da gobarar ta faru. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Babangida Jibril daga Legas. duk wanda ya tunkari inda wannan kasuwa yake tun daga nesa zai fara hangen bakin hayaki daga wutan da ke kona ɗaruruwan shaguna shaƙe da kayan sakawa da atamfofi da leshi-leshi da shaddoji a wannan kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a birnin Legas da ma yammacin afirka gobara wanda aka danganta ta da injin na wutan lantarki ya lashe shaguna da dama a wani sashen kasuwan mai hawa biyar ga dai abinda wani ga na wannan gobara mai suna malam bello ya shaida mini ta wayar salula da wannan gobara dai wasu ke da dalilai ta yi kafin asuba da safe muna fitowa ofis sai muka gani gaba ɗaya wuta ta ta tana ta ci to ya tuce ba hanya jama'a sai gudu ake yana ta ci jama'a yan kaso suna zuwa nan da nan kuma yan fire service suka zo ba su kai gobara suka zo ta bangare bangare suna yi iya kokarin suna yi jama'a suna yi masu kaya suna cire kaya amma duk da haka ina wasu rahotanni na cewa kawo yanzu dai an samu rahoton rasuwar wani dan sanda guda daya wanda katanga ta faɗo masa a lokacin da yake kokarin tabbatar da doka da oda wannan yanki na birnin na lagos da ya yi kaurin suna wajen gamuwa da tsotsayi irin wannan ko kuma ana rugujewar gidaje sakamakon cunkoso da rashin bin ka'idojin gine-gine ko a watan maris ma dai na bana sai da wani gini ya ruguje da wasu 'yan makaranta inda yara ashirin suka rasa rayukansu alhaji ado shaibu sudu wani dan kasuwa ne kuma shugaban matasa ya mun karin haske game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta na gobara da kuma rugujewan gine-gine a birnin lagos ya kamata a ce gwamnati ta yi tun kafin yanzu na maganin afkuwa irin wannan abun in ya kuma kamata a ce ai muna a afirka da a kasar najeriya mai arziki najeriya tana arziki mai karfi ya zama muna da helicopters wanda in irin wannan abun ya faru tun da mana da ainihin gine-gine doga ita motar kwana-kwanan ma ba za ta iya kaiwa ba ga dai abin da gwamna ya san olu ke cewa lokacin da ya kai ziyara wannan kasuwa it's unfortunate that ya ce abin takaici ne yadda mutane ke amfani da janareto-janareto a shaguna ganin irin hatsarin da ke tattare da wannan lamari don haka za mu ɗauki mataki na ganin irin haka bai faru ba a nan gaba kuma za mu taimaka wa waɗanda wannan gobara ya rutsa da su a waje ɗaya kuwa mabuta shafukan sada zumunta na ci gaba da sharhi ne akan wani hoton bidiyo da ke nuna wani dan kwana-kwana na amfani da kwano wajen zuba ruwa a inda gobara ke tashi a kasuwar ta balogun abinda wasu masu sharhi ke danganta shi da rashin kayan aiki wasu kuwa na yabawa ne da dan kwana-kwanan da suka ce ya sadaukar da ransa domin kashe wannan gobara baban yaji firin amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibril daga lagos yanzu kuma za mu je birnin tarayya abuja Matasa Kristoci daga wasu jihohin arewacin Najeriya sun taru a birnin don wani taro. Kungiyar matasan ta ce ba ta goyon bayan ɗaukar doka a hannu a duk lokacin da aka sami wata rashin jituwa. Don gwadon kar a danka cutar da waɗanda babu ruwansu. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taron rashin matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya rashin jihohin Arewa 19 Abuja da ya dawo alwashin wayar da kan mabiya muhimmancin hakuri da gudanar da bincike mai adalci kafin ɗaukar mataki a yayin da duk aka samu wani akasi. Kungiyar ta cimma wannan kuduri ne a wani gagarumin taro da ya samu halartar matasan na kan daga dukkan sassan arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Evangelist Musa Misal ya nisanta addini da daukar doka a hannu. Abin da bai taka kara ya karya ba da an zo an ce ai na ga an yi kaza ba za ka tambi a'a gaskiya ne ko ba waye baka labarin ai za ka duba kalan mutumin da zai zo ya baka labari ba a bincike sai ga matasa sun fita sun ɗauki makamai sun fara farwa mutanen da basu ci basu sha ba akan titi mutane suna tafiya da mota a kona a sa tayu a kona mota a kashe su basu san hawa ba basu san sauka ba to mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada ba ne kuma ubangiji Allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu shi ma tsohon shugaban matasan kristoci na Najeriya Pastor Simon A.S. Dolly ya cino ɗabi'un zaman lafiya na marigayi sarkin adara da masu satar mutane suka sace ko suka kashe a kaduna da kira ga matasa su rike zumunci irin na marigayin ba ta da kura a duhun kai ba gaskiya akwai wa'yansu wanda suna tsakanin mu amma ba su so a zo na lafiya a kasan nan don wannan sarkin da aka san shi mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai son haɗin kan jama'a ainihin karan kai na muna muna muna cikin chaplain chaplain tare da shi na waye shi a kutan da muka je kaduna aka ba mu doctorate degree honorary shi ma yana ciki kuma na san mutum ne baya magana shiru kuma mutum ne mai son a ce a zauna lafiya amma abin da ya faru da mutumin nan gaskiya ya dame mu kwarai da gaske amma ba don haka zai sa mutane su ɗauke doka akan hannunsu ba abu ya faru hausawa suka ce in rai ya ɓaci kar hankali ya ɓace ko abubuwan da yake ta faru wannan gaskiya ba san wayan su ne kawai suna yi da gangar sai a gan laifin gwamnati a gan laifin su akwai a maida abin mu addini a maida abin ma kaman kabilanci akwai wayan su ne kawai suke ta wayan abubuwan nan domin kada zuwa lafiya taron ya samu halartar mata da ma dattawa da suka taya matasan fitar da bayanan bayan taro masu ma'ana ciki ko har da Fasto Paul Gwaza da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha. Jumi Philip ya kori ta halarci taron daga jihar Nasarawa. Za mu zona ne mu bari zancen addini eh ya raba mu za mu bari ne mutane daga waje zo su raba mu don ni gaskiya har yanzu in dai Najeriya ne ni ban gan wani abu da za a ce wai musulmi da krista ba su ya hakuri su zona da juna ba ni dan na gan akwai akwai munafa munafukai daga waje ne kai suna zuwa su su sa mana saka-saka tsakanin Tattaunawa tsakanin kungiyoyin mabiya addinin Kirista da Musulmi yana da muhimmanci don barin hukuma ta zama mai ɗaukar hukunci ba mutane masu bambancin ra'ayi ba. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yau dai muna so mu ji irin kiran da za ku yi ga masu ɗaukar doka a hannunsu idan wani abu ya faru amma kafin mu buɗe layukan wayar mu kuɗin shakata da wannan wakar na ji tausayi now. jam na kuka kan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabin kabin sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na tallaka ran na ji tausayi ya'yana na ji tausayi ya'yana kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da mun sami kira na farko daga Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Eh, eh, kuna magana da baba mai agogo ne na gitata na kira ku a nan cikin garin gitata. To muna jan kamalan babawo. Yawa wannan bayanin da kuka kawo gaskiya ta yi kyau na kuma haɗin kai ne wato ina kira gare mu gaba ɗaya saboda dukan mu ne gaba ɗaya. Mm. Yana da kyau ya kamata a ce kaga Saudiya ta kawo musulunci Najeriya Isra'ila ta kawo Najeriya ya kasance suna zaman lafiya amma mu kuma ya kasance babu zaman lafiya. Wato yana da kyau a ce najeriya da kasan da musulmai an zama uwa ɗaya ba ɗaya ina tunanin in aka yi haka to in sha allahu rabbi arziki zai iya shigowa kuma allah ya iya tausaya mana ta wannan saboda allah shi ya halicce mu kuma bai halicce mu domin mu rika sake juna ko ah, ah, muna gaba da junan ba to mun gode malam babawo daga nasarawa yanzu kuma za mu je kano Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Sani Idris mai samira daga rijiyar Lemo Kano, Najeriya. To muna jan kamalan Sani Idris. to ne abin da nake gani ke kawo wannan dauka doka an take zama wato lokacin rashin adalci domin za ga an yi abu wanda ya kamata a yi hukunci na gaskiya na adalci amma sai ga ai eh, ga abun ana ta jan hankali to mm. in dai ba in dai za a haka to gaskiya za a samu amma duk da haka wannan bai kamata kuma ta ɗauki doka an amma ina fata don Allah mu za su dinga za su dinga abin da ya kamata na adalci domin adalci ne ke tabbatar da gaskiya da adalci a da ainihin zaman lafiya a ko ina ma a duniya ina fata za a yi adalci abin da duk aka yi na gaskiya a ɗauki mataki na gaskiya a kuma bayyana mutane abu kaza da ya faru an yi hukunci na gaskiya a kai don gaskiyar lamari wannan shi ne abin da zai kawo zaman lafiya a duniya ba ma Najeriya kadai ba wannan yana ra'ayi daga sare mun gode malam Sani Idris yanzu kuma za mu je Kaduna Hello salamu alaikum Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna sunana Murtala Chofin da Rice kuma shugaban makirawaya na jihar Kaduna. To, Malam Murtala. garin Kargwadam na kirawaya nan kusa da garin Jaji. to muna jan kamala murtala tsakanin da allah daukan doka dai a hannu bai yi ba hmm. kuma masu allah shirye su amma akwai inda ake dan sa matsala ne kamar ina kenan yawa mutum zai kokari ya abubuwan da ya dace kai ma jami'an tsaro misali kamar wanda ya laifi hmm. hukuncin da ya kamata a yi mai sai a kaga inda ake sa matsala kenan yanzu akwai wani wanda na ji an ce wanda ya ce man ya kai wani ya laifi ya kai shi caji ofis mm. ina jin wannan wanda ya kai shi ma ya mushi laifin ya ma riga shi dawowa gida a'a sai aka rike shi a shi wanda ya laifin ya ma riga shi dawowa gida ba a yanke ba a kama shi an mushi hukunci ba to ka gani shi yasa dole sa in ya ga ya kare ya nima ya dauka doka a hannu to yana da kyau in mutum ya yi laifi an kama shi a yanke mai hukuncin da ya dace don ana haka ba za a rika daukan doka a hannu ba to mun gode malam martala yanzu kuma za mu je bauchi malama maryam barka da aiki barka ka dai da wa ke magana daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to mallam ayuba garba muna jan ka to gaskiya ɗauka doka a hannu baya da muhimmanci kuma ba abu ne mai kyau ba yana da kyau duk abin da aka yi wa mutum ya iya kokarin ya samu jami'an tsaro ya gaya musu domin a samu a zauna lafiya idan idan ya kai da da ya faɗa to shine wannan zai kawo zaman lafiya kuma a kawo haɗin kai daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi akwai wani mai sauraron ku karkin ladanu dakin bauchi malam yunus yana mika muku godiya kwarai da gaske na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba yanzu kuma bari mu je birnin lagos Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum assalam. Ina magana da ba mai Lagos. To muna jan ka. Ah, Allah jama'a muna muyi ma kanmu adalci. Dalilin faɗan haka muhimma kanmu adalci shine mu daina doka doka a hannu, doka doka a hannu masifa ne. Hmm. Domin idan in an yi ma mutum abu ya garza ya je police station ya je report. in ya yi report za a ɗan samu saukin na abubuwa gaba ɗaya kada wai don abu ya faru mu fito da makamai mu yi kaza kaza babu kada mu ɗauki doka hannu shine shawara to mun gode da shawararka yanzu kuma za mu sake komawa kaduna to ajiya maram da barka da lasariya barka ka dai da wa muke magana daga kaduna to malam martala muna jan ka to gaskiya kam an san dai da wani wani babu daɗi amma kuma a ko addini ya ce ba a adalci ne dan abu fitar da kai kan yi ka samu ɗan wanda ya fitar da kai shi ne ba ko ba kada tare da shi ba ka fitar da a'a a duka addinan musulunci ko na kirista kuna da dokoki da tsari wanda an ma abu da ba da iya akwai su masu je ta iya kayan makin ta amma ba ma goyon baya ɗaukar doka da fatan abu da ake lafiya. To Allah ya sanya mu ma mun gode Malam Murtala yanzu kuma za mu sake komawa Nasarawa. Eh, salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Kuna magana da tukun dan sarki randan da gwarba local government ina magana da ku ana akwai da local government. To muna jan ka dan sarki. Wa'annan matasa da suka haɗu Abuja suka yi wannan kodar suka yi wannan kawo wannan abu gaskiya ya mai fara ciki sa yan uwan musulmi masu masu irin wannan. Domin gaskiya wannan haɗa kai ne gaba ɗaya kamata a ce muna zaune wuri ɗaya ba ba za mu kashe yan uwanmu ba muna tare ka kashe wannan ka ka kori wannan kuma duk muna tare wuri daga gidan wannan da gidan wannan bai kamata ba To mun gode Malam Tukur dan sarki daga Nasarawa har yanzu dai muna nan a Nasarawar. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kina magana da Ado Baban Hamza da Tirin Kofar Lafiya Jihar Nasarawa tare da Najeriya. To Baban Hamza muna jan ka. To gaskiya wannan hukumomi ma suna da rawar da suke taka kan irin wannan suke sa da ke ka hannu ko ba ka ba mm. saboda wani lokaci don kai mai laifi wurin jami'an tsaro to idan ya fiye za ta sai ga shi ya ya kama dawowa kan ka dawo shi ya zo ya ci gaba da abin da ke to haɗa baki kenan da wani muna jan ka baban hamza na ce kamar kun haɗa baki kenan kai da wani abin da ya gama faɗi kenan to gaskiya irin wannan zai ga yin mutum kuma ya husata ya ɗauka doka a hannun shi shine abin da ya kawo irin wannan matsalolin gaskiya sun ma taka rawa gaskiya akan wannan alamura To mun gode Ado Baban Hamza a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Coach Ibrahim Tanko ya kammala shirya 'yan wasansa na matasa ƙasan shekaru 23 na ƙasa da ƙasa bayan isowan ɗan wasan nan na gaba Bas Isa da ke da matsigini a ƙasar Holland. Kaftin ɗin ƙungiyar wasan Gana na matasa ƙasa da shekaru goma sha bakwai a baya-bayan nan ne aka yi kiransa bayan ɗan wasan gaba na Nashville SC Rupapa Mensa ya janyi. Jakadar kasar Ghana a Masar, Dr. Winfred Neo Kine Hammond ya bai wa Black Matthews tabbaci na goyin bayan na cikakken goyin bayansa gabanin gasan cin kofin na kasa da kasa na kafa anda 23. Black Matthews dai sun isa kasar Masar a ranar Litini yayin da suke shirye-shiryen shiga cikin wannan gasa a ranar Juma'a. Kungiyar nan mai suna Esperance din kasar Tunisia na Amika ta yin dala miliyan goma sha biyar don sayar da dan wasan tsakiya kwami bonsu ga wani klabin din na ligin kasar china da ba ambata sunanta ba klabin da ke wakiltan bonsu club consult africa sun tabbatar da wannan labarin cewar an yi nisa cikin shawarwari kuma ba da jimawa ba za a kulla yarjejeniya Ƙungiyar ƙwararrun 'yan ƙwallon ƙafa ta nuna cewar za ta kare Richard keogh bayan korarsa da aka yi daga David County. keogh dai an kore shi ne bayan ya yi hatsarin mota inda aka kama takwarorinsa guda biyu Tom Lawrence da Mason Bennett. Lawrence da Bennett dukansu an ci su tarar albashinsu na makonni shida ta Rams kuma sun nuna cewar lallai sun yi laifi domin suna tuki yayin da suke a bugi. Hukumar daraktocin Arsenal sun yanke shawarar ba faufau ba za su amince da hayan Jose Mourinho ya maye gurbin United Emirates ba. Wato Arsenal dai sun wani yunkuri ne na bari kociyan mai shekaru 56 da haihuwa ya maye gurbin Amarwanda wanda za a iya kuransa a ƙarshen gangamin wannan kaka in kilabin ɗin bata kasance cikin hudun farko na premier league ba mourinho dai an rawaito cewar yana da sha'awar wannan aiki na arsenal domin ainihin kafa hujja da farko a san cewa yana ɗaya a cikin gaggan manijojin duniya sa'annan kuma ya nuna wa manchester united da chelsea irin abin da suka rasa da kuma wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau ridwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla masu sauraro kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma wannan karan a takaice. shugaban kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar wakilai dan democrat ya ce daga mako mai zuwa kai tsaye amurkawa za su saurari masu gabatar da shaida a kan binciken tsige shugaba donald trump sanar wanda adam shef ya fitar na cewa kwamitin zai saurari bahasi a bainin jama'a daga bill taylor babban jami'in diplomasiyyar amurka a ukraine da kuma karamin mataimakin sakataren harkokin waje george kent a ranar laraba mai zuwa masu wuka da kura a amurka sun ba shugaba donald trump mamaki da sakamakon zaɓe mabambanta a jiya talata inda abokin wato abokin trump din na republican ya lashe zaɓe na gwamnan jihar mississippi yayin da wani abokinsa kuma ya huskanci shan kai a zaɓen gwamna da aka yi a kentucky wanda abokin abokan adawansa kuma daga wato jihar virginia suka samu gagarumin rinjayi a majalisun jihar a farko bayan shekaru 25 shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata a kawar da duk masu safarin miyagun kwayoyi 'yan kasar mexico a ban kasa bayan an zargi wata kungiyar 'yan banga da hallaka wasu mata amurkawa guda tara da wasu kananan yara masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne wurin auna mutanen a cikin mota wanda suka dauka abokan gabansu ne To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Roberts ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.